wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau bi ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha tara ga watan februari shekara ta 2026 miladiya muna cikin tafsiri na suratu ɗaha a yau za mu tashi aya ta 131 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى نعم تو karatun jiya mun tattauna dangane da yadda Allah subhanahu yake ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri dangane da irin cutar wanda kafuran makka suka yi wa manzon Allah sallallahu sun zage shi sun wulaƙanta shi sun masa ƙazafi sun kira shi mahaukaci sun kira shi mawaki sun kira shi kaza duka gaba ɗaya sun kira shi wanda manzan Allah wanda a da amintacce ne a gare su idan ya faɗi magana kai tsaye yarda suke yi idan suna da rashin fahimta da juna manzan Allah kai tsaye idan ya yi sulhu to wannan sulhu yana tabbata to amma sai gashi rana ɗaya manzon Allah ya zo yana isan musu da sako cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi wayannan bayan Allah ba su ji nauyi ba na ainihin ƙaryata shi sun ƙaryata shi sun zagaye sun yi kaza har ya zamanto hankalin manzan Allah ya tashi sosai fiye da tunaninka saboda akwai abin mamaki mutumin da ya yarda da kai kai amintacce da rana ɗaya ce kai makaryaci ne Shi ne Allah ta'ala yake ba annaba hakuri a nan wajen kad alamu annahu la yahzunuka allazi yaqulun kad hmm? alamu annahu la yahzunuka allazi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin az-zalimin bi ayati llahi yajhadun hakika mun sani cewa abinda suke faɗa kafiran maka yana bakanta ma rai yana matsar ɓata maka rai to ka sani ya lalla ka kwantar da hankalinka fa hum la zibunak. lalle su ba wai suna jingina ka zuwa ga ƙarya ne. sun san kai mutum ne amintacce sun san kai mutumin kirki ne har cikin zuciyar sun sani amma suna faɗa ne don su yi mai su ɓata maka rai wani lokaci mutum zai kira ka mahasadi ya san kai ba mahasadi ba ne. wani lokaci mutum zai kira ka boka ya san kai ba boka ba ne wani lokaci mutum zai kira ka makaryaci ya san baka taɓa yin ƙarya ba kawai yana faɗin haka ne ya yi abin da hausa ke kira ya more yana so ya more ne kawai in ya faɗa ya kwashe da dariya hankalinka ya tashi an gane shi ne allah yake gaya annabi ko da sun zage ka ka cire abin a cikin zuciya ɗan na'alamu, alamu annahu la ya hazunuka lazi ya kulun hakika mun sani abin da suke faɗa ɗin nan yana bata maka rai fa innahum la yukazzibunaka ka sani ba wai ƙaryata ka suke yi ba ba wai suna jingina ka zuwa ga ƙarya bane a'a walakin da zalimi na bi ayati llahi yajhadun sai dai azzalimai suna inkarin ayoyin Allah ne kawai su din nan sun ɗauki ɗambara ne na faɗa da Allah kawai amma da zaka ware a gefe ka ce tsakaninku da Allah mai za ku ce kan Muhammad za su ce wallahi Muhammad mutumin kirki ne ba makaryaci ne ba kaza ne to ma me yasa suke faɗin wannan shine Allah ya gaya ma annabi sirrin na ba gani Allah ya tuka malamin hukumi ai lokacin da yake wa'azi sai ka ga abokan hamayya sai su ce ainihin ana aiko da kuɗi ne zuwa ga malam daga Isra'ila amma kana kallon malam babu alamun kudin tare da shi an ce ana aiko mai da kudi ba kudi tare da shi da ganin shi daga ci wannan mutumin ƙarya ake masa irin ɗabi'un shi na rashin kwaɗayi da rashin san abun duniya sai ya zamanto duk ƙaryar da aka yi masa baya tasiri Allah ya ji kansa da saboda haka irin wannan yana daga cikin abin da yake yawan damun masu da'awa ba a taba samun mutumin da zai yi da'awa ba face ana jingina masa irin wayannan maganganu shi ya sanya karanta irin wayannan ayoyi yana kwantar da hankalin mai da'awa wani mawaki yake cewa ila innal ilaha zu waladin ila innar rasula karkahana ma najallahu war rasulu ma'a min lisanil wara fa kaifa ana yace an ce Allah yana da da ila innar rasula karkahana an ce manzon Allah shi ma yayi bokanci boka ne manzon Allah subhanallah sai ce ma na jallahu war rasulu ma'a da Allah da manzan Allah ba su tsira ba gaba daya min lisanil wara daga harshen kalikai fa kaifa ana to ya kuma ni hmm? an zagi Allah an zagi fiyayyen halitta wanda Allah bai taba halittan halitta irin shi ba to da Allah da manzan Allah ba su tsira ba daga harshen kalikai wane ne zai tsira to shine to shine sai Allah ya ci gaba da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wala ta tamuddanna aynayka ila ma a bihi azwajan minhu ya rasulullah kada ka mika idanuwanka zuwa ga abinda muka jiyar da kafirai dadi da shi kada ka mika idanuwanka zuwa ga abinda muka jiyar da kafirai dadi da shi azwajan minhu nau'i daban-daban nasu an gane ko Allah yake gaya ma annabi dan ya kwantar masa da hankali kada ya zo yana mika ido yana kallo irin abin da muka jiyar da kafirai daɗi da shi nau'i nau'in kayan abin more rayuwa Allah ya ba kafirai abin more rayuwa daban-daban idan ka je ƙasar turai ka haɗa ƙasar turai da ƙasashen musulmi shin ɗaya ne ƙasashen amerika ƙasashen ingila ƙasashen faransa in ka je wa'annan garuruwa za ka ɗauka garuruwan ku ƙauye ne to kuma Allah yake gaya ma annabi kada ya kuskure ya sa ido ba ga abin da ya ji yadda kafirai daɗi da shi Allah ya ji yadda kafirai abubuwa daban-daban wanda ba a ji yadda musulmai shi ba wannan fa ana magana tun wancan zamanin ma ba tun zamanin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba kafirai kayan more rayuwa sosai wanda bai ba musulmi ba to zai iya yiwa kaga wani malamin addini ya koma yana tunani anya ko Allah na san mu in Allah na san mu menene ya sanya ya ba adawa da samudawa wani irin gata da wani irin karfi da wani irin ilimi wanda bai bamu ba wasamu da lazira jabu sakara bilwad an gane wa auna zil autad samudawa wanda suke sassake dutse fa su yi gida su amfani da hannayensu su sassake dutse su yi gidaje wanda a wannan ba a baiwa annaba wanda suka gabata wannan abun ba ga fir'auna irin karfin mulkin da aka bashi ba a baiwa annabi musa wannan ba innaka ataita fir'auna wa mala zinata wa amwalan fil hayati dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ya Allah annabi Musa ke cewa ya Allah lalle ka ba Fir'auna da fadawansa ka ba shi zinatan wa amwalan ka ba shi kayan kwalliya da dukiya fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya rabbana li yudilla li yudillu an sabilik ya ubangiji dan su batar da mutane daga hanyarka shi kanshi annabi Musa alaihi salam ya gamsu irin dukiyar da aka ba Fir'auna ba ba a ba shi ba shi kanshi annabi Musa ya gamsu irin mulkin da aka ba fir'auna ba a ba shi ba har ma fir'auna yana dukan girki laisa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun shin mulkin misra gaba ɗaya waye yanzu fir'auna ba? shin wannan wannan rafi gaba ɗaya na baharun nil gaba ɗaya yana gudana karkashi na ba ku da hankali ne Ba ku ringa sauraron wannan talakan wanda ba shi da komai annabi musa kaga yana amfani da ƙarfin mulkinsa yana amfani da dukiyan da yake da shi da kayan more rayuwa ya yi gori ga wa ga annabi musa ashe allah yana ba kafirai wani irin kayan more rayuwa ya ba su ƙarfin mulki ƙarfin tattalin arziki ƙarfin kaza ƙarfin kaza an gane to idan mutum ba mai hankali ba ne sai reshe ya juye da mujiya sai kuma tunanin ai da Allah na son mu mu ya kamata mu zama America America ta zama mu yaya za a yi kafiri wanda yake zagin Allah kafiri wanda yake fada da musulunci a ce ya samu arziki fiye da namu ya samu ilimin science and technology fiye da mu a ina ke samu ilimin science and technology yanzu a ina ne yake da ilimin a wajen su an gane ko su ne mutanen da suke dukan kirki a wannan fage na ilimi musulmi in ya je karatu america hawa na alfahari yake yi zai ce i read chemical engineer engineering in america irin ya nuna wa mutane karatun shi ma na musamman ne an gani in zai yi magana ma zai ringa yi ne yana wani maƙya murya yana ganin tura wannan kayan gabas ne an gane saboda haka in ba wai ana tunatar da malamai ba in ba wai ana tunatar da musulmi ba za su iya tunanin fa addininmu ba na gaskiya ba ne inda addininmu na gaskiya ne me yasa suka fi mu karfin makamai me yasa suka fi mu karfin tattalin arziki me yasa suka fi mu karfin ilimin kimiyya da fasaha me yasa suka fi mu kaza suka fi mu kaza to sai Allah sai ya tunatar da biyayyen halitta tukuna sallallahu alaihi wasallam wala ta mudanna ainaika kada ka mika idanuwanka ila ma ana bihi azwajan zuwa ga abinda muka jiyar da kafiran maka da shi na dadi nau'i daban-daban mun ba su nau'i daban-daban na kayan more rayuwa ta hayata duniya to ka sani wannan wani kwalliya ne na rayuwar duniya wannan abin da muka ba su dinnan na ilimin tattalin arziki da karfin mulki da kayan more rayuwa da kaza da kaza fulawa ne na rayuwar duniya me ma'ana a duniya rayuwa mafi kaskanci ismu tabdil ne rayuwa mafi kaskanci abinda muka ba su din nan fulawa ne na rayuwa mafi kaskanci sai Allah ya kira wannan ilimin da aka ba su na science and technology wannan ilimin karfin tattalin arzikin da aka ba su kayan more rayuwa kayan kaza kayan kaza rasa salhayatar duniya fulawa ne na rayuwa mafi ƙasƙanci haka Allah ya kira abu sai ce wa rizqu duka a na hunfi mun yi haka mun ba su ne don mu jarabe su ba an ba amerika irin wannan karfin makamai ne da tattalin arziki da karfin iko don a jarabe su a gani hmm? an ba ingila an ba faransa an ba china an ba russia duk wannan gaba daya to kada mutum idan shi ya koma tunanin wannan ya dinga dauka iya iya jin dadin rayuwar da kake da shi iya gaskiyar da kake da shi in kaga mutum yana more rayuwa to ya bi Allah ne in kaga mutum yana shan wahala a rayuwa to bai bi Allah bane akwai mutanen da ke da wannan tunani ba akwai wanda akwai wanda naje yana yana ma yara wa'azi alhamdulillah mu ɗaliban qur'ani Allah ya gaya mana albarka babu yadda za a yi mutum ya zama dalibin qur'ani ya talauci eh da shi ake ma yara wa'azi me ko a karanta da yara ɗaliban qur'ani ya kamata su kowa jin tsoron Allah ana ta da yara a ci gaba da neman ilimin qur'ani hadda duk wanda yake karatun qur'ani bai taba tabewa bai taba talaucewa ba to shi yaro yana neman hot cake ne sana'a hot cake to yanzu ya samu hotte in ya haddace ƙul'ani ba zai yi talauci ba to yaro zai dage ya haddace ƙul'ani zai ya samu duniya to idan aka samu aka sifa yanzu ya haddace ƙul'ani sai Allah ya jarbe shi da bakin talauci Kaka sai ce musulunci ƙarya ne shin dama duk mahaddacin ƙul'ani mai kuɗi ne to yin amfani da wannan a matsayin ma'auni daidai ne shin a tarbiyyantar da yara ma irin wannan a wajen wa'azi na musabaka ko waye alhamdulillah kun gani kaina da nake muku wa'azi kun kalle ni ga bulbul saboda na karanci qur'ani na haddace ku dage ku haddace qur'ani mai haddace qur'ani ya kowa kaza to sai yara su ta kokarin hadda ba dan Allah ba a ta kokarin hadda saboda yana kawo kuɗi kun gane wannan ko to Allah ya tarbiyyar da fiyayyen halitta kuma kun san manzon Allah dama mai tarbiyyar ne kama me yasa Allah ya kira sunan annabi Allah ya dumfari annabi amma yana nufin mu dan babu yanda zai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa ido kan harkar duniya kada ka mika idanuwanka zuwa ga abinda muka ji yadda su daɗi nau'i nau'i daban-daban Allah ya ji yadda kafirai daɗi nau'i nau'i daban-daban kuma sai Allah ya kira shi zaharatul hayatid duniya fulawa ne fulawa ne na rayuwa mafi kaskanci ka duba yadda Allah ya kira duniya rayuwa mafi kaskanci kenan duniya ba wai wani abin sha'awa bane a wajen Allah hmm? ta wani hadisi annabi isa da duniya ya kai darajar fuffuken sauro a wajen Allah da kafiri ba zai sha ruwa ba da Allah ya ɗauki duniya da kima wallahi ba kafirin zai sha ruwa ya za a yi ka zagi Allah ko ya ba kuɗi inda kuɗi abu ne mai daraja ba zai yiwu kana bauta wa gunki ka yi kuɗi kana kungiyar asiri ka yi kuɗi kana addinin kiristiyaniki ka ce allah uku ne ka yi kuɗi har ba ya zamanto allah ya hana musulmi ya baka ka ga musulmi yana faskare ga kafiri da manya-manyan motoci manya-manyan gidaje manya-manyan kaza to me kenan inda a ce duniya abu mai kima ne yaya allah zai hana musulmi mai bauta masa ya zo ya ba mutumin da yake faɗa da shi wannan kawai ke kamata gane duniyar nan ba shine ma'auni na gane Allah yana son ka ko yana kin ka ba idan ka ce duniya shine ma'aunin gane Allah yana son ka ko yana kin ka irin su Abu Zarir Gifari da su Abu Huraira wanda mutum yana rayuwa da kaya ɗaya ko uku kaga mutum gaba ɗaya kayan shi guda ɗaya ne kawai zamanin safai in kayan yayi datti ba zai fita unguwa ba sai ya wanke ya jira ya bushe kuma wa'annan da su ake buga mana misali a matsayin manyan sahabban manzan Allah wanda aka ce bi koyi da su su a kira salafu salih su akwai wanda zai yi kwana ɗaya bai ci abinci ba kwana biyu bai ci ba akwai kafirin da Allah yake ba shi kuɗi bai ma in kace ma kace dan Allah kana so ya ma define din mai yunwa bai sani ba menene yunwa kuma please define hunger Ki wallahi i cannot define it don ban san shi ba bai taɓa ji yunwa ballan sana ya gaya ma bai yunwa kuma ga shakatan kafiri da shi ga wani musulmi kullum cikin yunwa yake an gane inda kuma a ce arziki inda ce duniya wani abu ne mai yasa Allah yake ba dabba abinci ya hana dan adam walau kanat al arzaqu tajri ala al hija halakna idan min jahalihin al baha'im da a ce hankali da ce ainihin arziki yana gudana ne gwargwadon hankalinka da dabbobi sun hallaka saboda jahilcinsu ko? to saboda haka Allah ta'ala ya gaya ma annabi ya yi haka ne sai ce wa rabbi rabbika khairun wa abika arzikin ubangijinka shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi wanzuwa Allah yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallam a ah, saboda haka sai Allah ya nuna ma annabi cewa ga abin da ya kamata annabi ya sa tunani a kai ba maganan wai jin daɗin duniya ba wannan jin daɗin duniya da abin da Allah zai iya ba musulmi ya ba kafiri abin banza ne kaga Allah ya ba musulmi ya ba kafiri wani lokaci ma Allah ya fifita kafiri akan musulmi akan abin abin banza ne amma abu mai kyau ba za a ba wani a hana wani haka ne to saboda haka sai Allah ya gaya ma annabi abinda ba mai samun wannan abu sai mumini sai ce mai wa'amur وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نعم سأل الله يقول وأمر أهلك بالصلاة يا رسول الله ka umurci iyalanka da yin sallah kada ka zo ka koya ma iyalanka san duniya da yawa ka karantar da su abin da zai cusa musu imani inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko ka umurci iyalanka da sallah ka cusa musu imani ka tarbiyantar da su tarbiya na ruhi wasabir alaiha kuma ka jure akan haka domin tarbiyantar da iyalai akan sallah abu ne mai wuya sai ka yi da gaske in ka tashi daga bacci da asuba ka tashi iyalanka ka sa ido su yi alwala ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka tabbatar kowa ya yi sallah ba karamin aiki ba ne an gano wannan ko wani lokaci wani bacci daɗin bacci ya kwashe shi bayan ka tashe shi sai samu wani waje ya laɓe ka je ka bugo shi tashi ba za ka tashi ba ba ji irin wannan gaba ɗaya yadda za ka tsaya sosai ka tabbatar da yaranka da matanka suna yin sallah ba ƙaramin aiki ba ne shi ne abin da ake bukata musulmi ya tabbata a kan shi ka umarci iyalanka da yin sallah ya rasulallah wasa bir alaiha kuma ka jure a kan shi kenan ba ƙaramin aiki ba ne ba ba ƙaramin aiki ba ne mutum ya tsaya kan iyalansa ya tabbatar da sun tsaye da sallah kamar yadda shari'a ya ce kuma ana so mutum ya yi haƙuri domin yana da wahala wasta gilu bi sabari والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشئين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه Allah ce ku nemi taimako da haƙuri da sallah a gane wasta'inu bi sabr wa fa inna hala kabiratu wa sallah fa babban abu ne sallah abu ne mai wuya illa alal sai ga mutane masu jin tsoron Allah masu kushu'i babu mutumin da zai iya dawwama ya lizinci sallah sai dai mai khushu'i su wane ne wa'annan allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne wa'anda suka tabbatar cewa za su gamu da su. nan zonna anan wajen bi ma'anar yaqin an gani? dan an yi amfani da zonna kuma kawo anna harfu nazbi wa tawkid to ba zai yi ayi yi din abu akan zato ba wa'anda suke zaton lalle za su gamu da ubangiji ai tunda tunda kana zato ba zai zama to lalle ba amma wannan zuwan din yana matsayin yaƙini ne waɗanda suka sakankance suka tabbatar cewa lalle za su gamu da ubangijinsu wa annahum yi raji'un idan ga mutum ya dawwama akan sallah ya lizinci sallah baya wasa da shi sannan yana umurtar iyalansa da yin sallan nan to wannan ya sakankance zai haɗu da ubangiji ne kuma lalle zai koma zuwa ga Allah kuma ba daidai ba ne misalin mutum ya ce zai kwaci kanshi daga wutan jahannama amma kuma ya bar iyalansa a wuta kana da mata kana da yara kai kullum kana sallah amma yaranka ba sa yi kullum kana azumi yaranka ba sa yi kullum kana karatun addini yaranka ba sa yi shin ka yi daidai ba ka yi daidai ba ba mai kuskure irinka ba zai yiwu ka shiga aljanna iyalanka su shiga wuta ba tunda kai ne mai tarbiyya ba zai yiwu ka shiga aljanna iyalanka su shiga wuta ba Allahumma sai dai kayi iya ƙoƙarinka wajen tarbiyya bai yiwu ba ka buga ka buga dan Allah ta'ala yakan jarabi masu tsoron Allah sai ga wani ba malami bane Allah ya shirya mai da yaran shi yaran gaba ɗaya babu babu na banza an gane kaga yaran mutanen kirki gaba ɗaya wallahi muna yara akwai wani gida gidan nan wallahi yana babu sha'awa kusan har yau har gobe ba a taba samun ɗan iska a gidan ba wallahi yaran mutumin gaba ɗaya kin tsantsu ne kuma mutum ba malami ba ne shi amma ga wasu malamai yaran suna shan taba wasu malamai yaran suna shaye-shaye kayan maye da sauransu malamai masu wa'azi ana sauraron wa'azinsu amma yaran ba su nutsu ba sabakon malaman suna iya kokari wajen ganin yaran sun nutsu to yanzu yaya ya zama to jarabawa an hasiban nas an yi turaku an ya kulu amanna wa hum la yuftanun wala nablu annakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum kaga in ka ce yaya za a yi mutum yana kokarin tarbiyya kuma a samu matsala a in kai kokarin tarbiyya dole ne kamar wani ya ce ne yaya za a yi in yi noma in sa taki komai na sa shi daidai kuma a samu matsala shin wannan mutum ya yi daidai wani lokaci za ka yi noma ka yi ta abin da ya dace sai Allah ya zarabe ka sai a fari samu fari ko a samu wani dalili wanda noman ba zai yi kyau ba shi wani wani lokaci ka yi kokarin tarbiyya sai Allah ya zarabe ka da wani abu sai a samu matsala kamar yadda aka samu matsala ga annabi nuhu alaihi salam shugaban masu tarbiyya amma kuma dan shi kafiri matar shi ba kafira وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوج وامرأة لوط Allah ya buga misalin fi Allah ya buga misalin wanda suka kafirta Allah ce matar annabi lu da matar da matar kana ta ta hata abdaini bil ibadina salihaini fa kana ta huma sun kasance suna karkashin bayina guda biyu daga cikin bayina na gargaru bayina guda biyu manya manya na kirki amma fa kana ta huma sai suka haice su falam guni ya an kuma min Allah shay'a sai zaman to wannan zaman da suka yi tare da mutanen kirki bai amfana da su komai ba Ya ka ce musu ne wakila da kulun nar ma aka ce ku shiga wuta tare da masu shiga wuta ka gani annabi nuhu ce rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa'anta wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji ɗana yana daga cikin iyalaina kuma lallai ka gaskiya ne kuma kai ne mafi hikima masu hikima mafi hukunci masu hukunci sai Allah ya ce masa ne ya nu inna laysa min ahlik ya nu wannan dan fa wannan dan ana fa sai daga cikin iyalanka ba me yasa innahu amalun ghairu salih saboda aikin da ya aikata aikin shi ne ba mai kyau ba innahu amaluhu amalun ghairu salih lalle yadda lamarin yake aikin da ya aikata ba aiki mai kyau bane kafiri ne shi inni a izuka an takuna minal jahilin ya kai nu ina yi maka wa'azi kar ka zamanto daga cikin jahilai to almuhim dai in dai mutum ya yi sakaci wajen tarbiyya ya zama shi yana riƙe musulunci yana ɗabbaƙawa amma ya yi sakaci game da yaransa da matansa to ba zai yi shi ya wuce aljanna su shiga wuta ba sai dai gaba ɗaya a tafi tare da kai da matarka da yaranka gaba ɗaya sai a ingiza ku wutar nama ya ayyuhal ladzina amanu qu ku? wa ahalikum, nara wa kudu hannasu, nas wal hijara ya ku da kuka imani ku kwaci kawukanku da iyalanku daga wuta kaga ba ce ka kwaci kanka ba an ce ku kwaci kawukanku da iyalanku a kashe. daga wuta wanda wutan nan wa kudu hannasu, nas wal hijara makamashin wannan wuta mutane ne da duwatsu alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun an gane ku kaga ce da wannan kenan dole ne mu dage wajen tarbiyyantar da iyalanmu kamar yadda Allah ya faɗa wa amur ahlaka bis sala ka umurci iyalanka da yin sallah wasabir alaiha ka dage sosai ka jure wajen yin haka la nas'aluka rizqa mu ba muna roƙon ka arziki bane ya rasulullah ba muna roban ka bane cewa ka zo ka bamu wani abu Allah da ya halicci annabi ya turo shi dan yayi da'awa ba ya turo shi dan ya nemi kuɗi ya ba Allah bane sai Allah ce nahnu narzuquk mu ne muke azurta ka in kaga mutum ya samu arziki ko shi wane ne Allah ne ya bashi Allah ba yana neman arziki bane a wajen ku wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ba halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta mana ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ba na neman wani arziki daga gare ku ko ba na neman ku ciyar da ni Allah ya fi ƙarfin arzikinka Allah ya fi ƙarfin ciyarwanka inna Allah huwa razzaq lalle Allah shine mai azurtawa zulqu wa tilmatin ma abocin ƙarfi kuma amintacce saboda haka Allah ya ce ma annabi ba ma ba ma roƙonka wani arziki nahnu narzuquk mu ne muke azurta ka wal aqibatu littaqwa kyakkyawan karshe ya tabbata ne ga tsoron Allah Allah bai ce kyakkyawan karshe ya tabbata ga wanda ya fi kowa kowa kuɗi ba kyakkyawan karshe ya tabbata ga wanda ya fi kowa karfin mulki ba kyakkyawan karshe ya tabbata ga wanda ya fi kowa tattalin arziki ba kyakkyawan karshe ya Allah bai ce haka ba sai ce wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lil muttaqin ko to kaga akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam inda annabi yake cewa muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin ku umurci ƴaƴanku da yin sallah suna ƴan shekara bakwai wazribuhum alaiha wa hum abna'u ashari ku buge su akanta alhali suna ƴaƴan shekara goma wa farriqu bainahum fil mazaji ku rarrabe tsakaninsu a wajen kwanciya an sun kai shekara goma idan yara sun kai shekara goma a raba maza daban mata daban an gane ko kada ya zamanto a haɗa maza da mata a ɗaki ɗaya kuskure ne da zaran yara sun kai shekara goma a lokacin sun zamanto mu mai zai sosai a raba su a wajen kwanciya amma irin rayuwar da muke a najeriya yanzu zai yiwu wani ɗaki ɗaya ma yake da shi da matan shi da 'ya'yan shi gaba ɗaya kaga da mutum da matan shi da ya shi daki daya ke yanzu ya za a yi a rarrabe tsakanin su wajen kwanciya irin wannan talauci idan ya kai gaya sai dai mutum a kwashi mata a kai su can bangaren mata maza a kai su bangaren maza amma dai da daki daya an gane wannan ku ba ma ka'ida ya kamata ce mata ɗakinsu daban maza ɗakinsu daban da sauransu wannan yana taimakawa wajen tarbiyya sannan da miji da mata ɗakin daban kada ya zamanto da miji da mata da 'ya'ya gaba ɗaya suna kwana a waje ɗaya ne akwai kuskure mai girma a ciki in ba lalura mai girma ba wanda babu yanda za a yi bai kamata a yi haka ba kaga wannan hadisin an ce a umurci yara da sallah suna shekara bakwai to idan yara suna shekara shida zan iya cewa zo ku yi sallah shekara shida zan iya ba su umarni su yi sallah suna shekara shida wane a cewa ne zan iya umurtar su kaga zahirin hadisin nan ana fara umurtar yaro da sallah a shekara bakwai in yana shekara shida babu umarni sai dai in ce masa za a ni masallaci to baba zan bi kasance zo guje sai dai ta masa wayo ce za a ni masallaci zan bi ka zo mu ci amma ba wai in ce zo mu yi sallah ba zo mu je masallaci ba ko ce kai wawa ta shi kai sallah ba kusan lokacin sallah yayi ba kuskure ne in bai kai shekara bakwai ba ka dinga yi masa ihu kana zagin sa kana kyaratar sa ya zo yayi sallah kuskure ne amma in ya kai shekara bakwai zaka fara bashi umurni amma babu duka in ya ƙi yin sallah zaka nuna fushinka a gare shi an gane wannan ko amma kuma da zaran ya kai shekara goma za ka ba shi umarni ka nuna fushinka har da duka wani lokaci ka ringa yin duka an gani? to shi duka yana cikin tarbiyya na addini hmm? duka yana cikin tarbiyya ko baya ciki to yanzu irin makarantun boko nan da ake yi ba wanda za a ce babu duka sam sam gaba daya shin za mu ce a nan wajen sun yi tarbiyya na musulunci irin wayannan makarantun bokon ba su ce duka ya zama to mataki na karshe ba sun ce ne samsan babu duka in malami ya duka ma sai an kira shi idara an zaune da shi ya faɗi dalilin da ya sa zai zalunci yaran mutane idan yara ka bi duk wani hanyar dabara duk wani hanyar dabara yaran ba su gyaru ba ko sun ki bin umarni sai da kai ta roƙon kai ta roƙon su duka yadda tun ba su yadda ba a yi ta karatun a haka na fatan gane wannan kama a addinin musulunci ba a san duka shi duka ba abin so ba ne amma shi ne matakin ƙarshe kamar yadda musulunci ba a san yaƙi yaƙi shi ne matakin ƙarshe an gane to shi kuma dukan sun za a yi fa ba ka sai mutum ya ga waye zai buga kar ka zo dan shekara goma ka ɗauki bulalar za ka bugi jaki da shi za ka yi duka ne gwargwadon ka duba girman yaron da abin da yaron zai iya ɗauka in kai mishi dukan da ya wuce tunani a matsayinka na malami to ya nuna kenan kai ba malami ba ne mai tarbiyya an fahimci wannan ko to wannan shine kaga anan wajen dai Allah ya nuna mana muhimmancin sallah manzo Allah ma ya nuna mana sannan a cikin alqur'ani Allah yana ba mu labarin annabi Isma'il wa qurbil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya ka ambata musu a cikin littafi ka ambata musu annabi Isma'il lalle ya kasance mai gaskiyar mutum ne mai gaskiya in yi alƙawari sai ya cika Allah ya sa mu yi koyi da su 'yan Najeriya Allah ya sa a daina kiran Najeriya da African time wannan African time ya zama ɗabi'a kowa a Najeriya har da malamai idan an ce za a yi sauka ko za a yi muhagara karfe goma mutane ma ba sa fara zuwa fi sha biyu kuma ana zuwa sha biyu ka ana hura lasfika jama'a dan Allah afuwan dan Allah ayi haƙuri wallahi lasfika ne ya samu matsala kuma matsalar kullum haka ake ba a taba samun matsala ranar da lasfika bai samu matsala ba to shi yasa in an gayyato ma iyaye to iyaye aka ce karfe 9 sai 12 ke zuwa saboda malaman ba su kiyaye alkawari ba ballantana masu koyi da su su kiyaye alkawari to ya kamata ina ka ce karfe tara za a yi abu ko da ba a gama shirya ba ko a fara ana gyara ana ana ana cika alkawari na ba san gani ana gyara ana cika alkawari to ana yin haka insha Allah za a samu nasara amma in muna yadda shedan shedan ya zo sai daidai lokacin za mu shirya sai lasu yi shedan ya lalata lasu yi ai ta kawo mutane uzuri nan gaba in kana wa'azi akan cika alƙawari ba mai sauraron ka Allah shi yayi to gaskiya yana daga cikin ɗabi'un da 'yan Najeriya sai mun gyara shi muna son nasara masu 'yan siyasa ba su da alƙawari masu kuɗi ba su da alƙawari talakawa ba su da alƙawari masu mulki ba su da alƙawari malamai ba su da shi to ya me ya rage to Allah shi yayi annabi Isma'il sadiq al-wa'd ne shi in yi alƙawari sai ya cika wa kana rasulan nabiya kuma ya kasance manzo ne kuma annabi ne wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakah ya kasance yana umurta iyalansa da sallah da zakka wa kana inda rabbihi biya. ya kasance a wajen ubangijinsa yardaje ne shi a wata aya kuma Allah na cewa annabi Luqman yana yin nasiha ga dan daga cikin nasiha da annabi ya yayi wa ɗansa ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nahy munkar wa zir ala ma ya kai ɗana ka tsaya da sallah kaga bayan tauhidi sai nuna mai muhimmancin sallah wa amur bil ma'ruf kai umurni da kyakkyawan aiki wani nahy munkar kai hali ga abin ki amma fa akwai wahala me ya kamata kai anan wazir alama asabak ka yi haƙuri ga duk abin da zai same ka duk abin da ya same ka akan wannan hanya ka yi haƙuri akwai lada mai yawa a cikinsa inna zalika min azumin umur lalle wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura akwai hadisi wanda imamu ahmad ya fitar a cikin musnad din da isnadi hasan an abi huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace rahimallahu rajulan qama min al-layl Allah ya tausaya wa mutum Allah ya rahama ga mutum wanda ya tsaya ya miƙe da dare yana sallah yana qiyamul layl fa sallah sai yayi sallah wa ai azamra aka ya farkar da matar shi ya tashi da dare yana zai qiyamul layl sai ya tayar da matar shi kaga wa amur ahlaka bi salati wa sabir alaiha a fa sallat sai matar nan ta yi sallah fa in abad na za fi wajhiha ha idan ta ƙi yadda sai ya ɗibo ruwa ya yayyafa mata a fuska kun ji wannan ko in ka tashi matarka tana da dogon bacci ka ɗibi ruwa sai ka yayyafa mata ka tashe ta domin ya zama to wajibi a gare ka sa ido akan sallar mata saboda wallahi kai sakaci ka ɗauka ita tana zuwa islamiyya ka dauka mahaddaciya ce wallahi sai ka sha mamaki Za ka iya zama shekara goma ba ta sallah an gane wai ta ganta mai ya ce hadda daban sallah daban hadda daban sallah daban ko da ta haddasa ƙur'ani kai ko da an ce maka yan salafiya ce ki ai sun Ani, Tafi. to dole sai ka sa mata ido ita mace tana buƙatar sa idan namiji ne sallar asuba ka duba kin yi sallar asuba eh shi ki da ce a in azahar da kin yi azahar in kaza ne kin yi kaza wallahi akwai wani bawan Allah matar shi da ya aure ashe ba ta sallah kuma ashe gidansu duk haka suke gidan gaba ɗaya kamar sun gada ne mama ba ta yi ya'yan ba ta yi kuma in ka gan za ka ce suna yi ana zuwa islamiyyan ana zuwa jin wa'azin a ba ta sallah mutanen gida ne suka rasa yadda za su yi zo mu yi sallah wacce zan zo ba za ta yi ba abu mamaki ba wai lokacin sallah ya wai wai ka tashi ka yi sallar shi dan zai nuna maka a akwai wahala to mutum zama kawai ya yi zaman dabas shi ya bai daɗi ya zauna kawai haka yana jira a zo a ci gaba da fira je ku yi sallah ku dawo mu ci gaba haka take zama a yi sallah sai mutanen gida sun yi sallah tana nan tana jira ba ta yi sallah ba mutanen gida sun gaji sun gaji sun gaji suka ce to yanzu ya za a yi ka a ce zaraba aure shawara suka yi aka rubuta wasiƙa aka tura mai a daji yana duba wasiƙa ya karanta sai ya gani gashi matar ka ne kaza kaza muke ma nasi amma ba mu ce ka yarda ba ka bincika ba ta sallah wala a hankali bawon Allah ya sa ido ba ta sallah kuma lahi lalzi ya zo ya sa mata ido sai ka yi sallah akan haka ka rabu to ai duk mutumin da bai saba ba za ka ga sallah kamar sauki gare shi wallahi in baka saba yi ba ba za ka iya ba wani za ka shi ɗan kwallo ne fa musulmi ne ɗan kwallo shahararre in lokacin sallah ya yi zai zauna yana jiran ku je ku sallah ku dawo a cigaba da kwallon shi yanda yake gudun na yake bin kwallon duk bai jin wahala amma ya yi ruku sami Allahu liman hamida bala yana ganin tashin hankali da balbalin bala'i Allah shi kiyaye ku saboda haka ya farkar da iyalansa kai sallah in ta ƙi yarda na za fi wajen ya sai ya yi fi a idanta na za a fi waje yi halma'a wa rahiman lahu imra'atan Allah ya rahama ga mace qamat bil layl da ta farka da dare fa sallat kai sallan dare wa aiqazar zawjaha sai ta farkar da mijinta shi ma mijin mai dogon bacci ne an gani ta farkar da mijinta fa sallah sai ya sallah fa in aba in yaki yadda ta tashe shi ya juya anan ta tashe shi ya juya yana ta magagin bacci na da hasfi wajen hilma ta yayyafa ruwa a fuskarsa yaya in mai imani ne zai yi farin ciki ya gode ma Allah da Allah ya azurta shi da mace ba salafiya an gani wallahi na ji daɗi da ba dan ke ba wallahi da na makara amma wani da zai ce billahi lazi in kin ƙara wallahi zan kifa miki mari ba abin da ya shafe ki da mu na dai gaya miki in ina bacci na ƙara maimaitawa in yana bacci billahi lalzi kare shayar ma duk faro inda nake an gani amma duk mutumin da zai yi farin ciki mata ci ta tashe ki daga bacci wannan mutumin kirki ne Allah ya masa rahama in ji annabi sallallahu alaihi wata rana manzo sallallahu alaihi sallar ya kwankwasa ɗakin Aliyu da Fadima ya kwankwasa mu zai wuce masallaci sai ke ce musu ala tu salliyani shin ba za ku tashi ku yi sallah ba kaga duk wannan yana nuna mana muhimmancin mutum ya sa ido kan sallan iyalansa kada ka ɗauka ai dama sun samu tarbiyya a'a an gane wannan ko to kaga ashe kenan babban abin da yafi dacewa ga musulmi ya sanya hankali a gare shi shine me shine addini yana da kyau mutum ya sa hankali akan duniya amma kada ka ba duniya karfi akan lahira bal tusiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa adqa a kuna fifita rayuwar duniya akan lahira alhali lahira shi ya fi alkhairi kuma shi ya fi wanzuwa an gane ko a matsayinka na musulmi wanda ya fahimci musulunci ya kamata hankalinka ya fi karkata zuwa ga yaya yaranka za su tsayi sosai akan addini idan addini ya tsayi sai kai asarar komai ba asara ba ne amma addini bai tsayi ba ka samu duk abin da kake so a duniya ka yi hasara. amma in zai yi ka samu guda biyun fa wattaji fi ma ataka lahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka amma kada ka manta da kasanka na duniya shi addinin musulunci addinin duniya ne addinin lahira ne an gane wannan ko to saboda haka dole ne mu yi wannan kamar yadda muka faɗa Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka sanya idanka zuwa ga wa'annan kafiran da muka jiyar da su daɗi kaka sanya ido a kan shi da a ce duniya Allah ta'ala ya gaya mana a wata sura suratul zukuru, a suratul zukuru. Allah ya ce da ba dan kada musulmi su kafirta ba da ba dan kada musulmi su ringa yin ridda ba da an shaka layi sai a ce talauci talauci yana wajen musulmi ne kawai sannan arziki yana wajen kafirai tun mutumin da ya kalmar shahada to ya yi doro ya yi shirin daukan nauyin talauci in ko ka in ko kafiri ne kai iya kafircin ka iya kudinka Allah ya gaya mana a cikin suratul zukuru da ba don kada mutane su yi rinta ba da sai in sanya kafirai su zama su ne masu karfin mulki su ne masu karfin tattalin arziki su ne masu abin more rayuwa su ko musulmi duk inda wahala yake nan suke to amma kuna ganin da za a yi haka ba da zai zama to duk da mutum ya kalmar shahada ko in yana da dukiya multi biloniya ne sai koma cikakken talaka shi kuma duk da mutum ya yi ridda kawai sai ga arziki na ta zuwa gare shi kuna ganin wani addini za a riga yi wallahi mafi yawan mutane za su karkata ne zuwa ga addinin nan na kafirci saboda me saboda Allah ya ce wato hibbunan Allah ya kalli na ya ce wato hibbunan mana ku mutane kuna son kuɗi so mai tsanani so na tarawa zuyina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa wal banin wal qanatir al-muqantara min az-zahabi wal fidda dan adam yana son kuɗi tarin kuɗi abin tarawa da Allah zai ce to yanzu alaman imaninka talauci alaman bora rayuwa kafirci yaya a haka ma ya haka kare ana dan sakawa musulmi ana cizawa ana hurawa za ga musulmi ne amma bai yarda da abinda da Allah ya bashi dan abinda Allah ya bashi na rufin asiri bai yarda ba ya faɗa ƙungiyar asiri yana so shi ma sai yayi kuɗi irin yadda kafirai suka yi kudi Allah yana cewa a cikin alkur'ani laula an kunan nasu ummata wahida la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun da ba dan kada mutane su zama al'umma ɗaya ba da ba dan kada mutanen duniya duk gaba ɗaya su zama kafirai ba la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan da mun sanya ga waɗanda suke kafirce mu Allah mai rahama ga gidajensu da an samu suqufan min fiddatin da sai zama duk kafiri Allah zai masa rufi rufi na azurfa zai zama duk kafiri gaba ɗaya gidan shi zai zama rufi ne na azurfa wa ma'arij da matakala step step da ake takawa na gidan sama na azurfa alaiha ya zaharu suna takawa suna hawa wali buyutihim abwaban wa sururan alaiha ya sakiun sannan gidajensu za a musu kofofi azurfa gadaje azurfa suna kwanciya suna hutawa shi ko musulmi ba sai gidan shi ya zama irin gidan sarkan fulani duk mutumin da ya rika musulunci to gidan shi irin gidan rukan fulani shi da Allah wani addini zaka shiga a kai maka ga adalci tsakani da Allah za ka iya jurewa kawai ka gamsu ka yi imani da Allah talaucin duniya ka zaba kana son can lahira Allah ya baka wallahi 'yan kaɗan ne za su iya zaɓen wannan to shine Allah yake cewa wa zukhrufa haka ne ko hadda ma zinari Allah zai iya musu rumfa na zinari matakala na zinari kofa na zinari gado na zinari ku kafirai sai Allah ya ce amma wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya Allah ya ce duk wayannan gaba ɗaya ba ba wani abu ne fa wani jin daɗi ne na rayuwa mafi kasanci sai ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira a wajen ubangijinka ya tabbata ne ga masu tsoron Allah to kaga wannan aya mutane da yawa suna karanta shi suna wucewa ya kamata wannan aya ka dinga sashi a cikin fiƙi saboda na taba ganin wani saboda wawanci da rashin fahimtar addini dan yau ne yace ya karanta littafin ashifa na Iyad. bai taba ganin inda aka zagi Allah a inda aka zagi manzon Allah kamar wannan ba wani zagi aka yi wa manzon Allah wai an ce manzon Allah ya je gidan iyalansa ba abinci manzan Allah ya zo ya ce ba iyalansa akwai alkaci babu ko ruwa a gidan ya za a yi manzan Allah da Allah ya zaɓa wanda a duniya ba mai daraja kamar shi a ce wai a je gidan shi ba abinci ai wannan hadisi ƙarya ne ai zagin ma manzan Allah ne sai ce menene sai kawo a hadisi ayan nan menene a wajarka wajarka ilan ku abna Allah ya ce mun same ka ya rasula mun same ka talaka muka wadata ka tun da annabi da talaka ne shi sai Allah ya wadata shi to ba za a taba samun lokacin da babu ba in dai mutum mawadaci ne to kullum akwai yana ba jarabawa ko in ya zama to zai zama kullum kana da shi ba jarabawa kenan Allah kuma ya ce inna Allah ta'ala ya annabi yana cewa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu faman rabiya falahu rida wa man sakida falahu suk Allah ta'ala in yana kan mutane fa zai jarabe su ne ba am hasibtum an tadkhulul jannata walam ma ya'tikum mathalul ladzina kalaw min qablikum masarhum al-ba'sa wa dharra wa zulzil hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi aha kaga anan wajen shin kuna tsammani ku shiga aljanna alhali misalin wanda ka zo gabaninku bai zo muku ba tsanani ya shafe su da kuma ainihin cuta an girgiza su to zai yiwu don kana da wadata a ce wani lokaci ba za a girgiza ka ba wai wannan wai zagi aka yi wa manzan Allah to shi kuma a nan wajen ya kasa bambancewa manzan Allah in yana da yana dukiya sai wani sai wani mabukaci ya zo yana cikin tsananin bukata to manzan Allah ba a roƙon shi ya hana idan idan maroki ya zo roƙe shi annabi yakan bashi ko da shi zai rasa to sai ga wani lokaci annabi ya bashi abin da yake da shi ya bayar su kuma wayancan ya wadata su an gani to wannan sai ya dauka cewa alaman gane cewa fa Allah yana son ka shine kai idan kana da kuɗi idan kana jin yunwa to fa wulakanci ne a gare ka kenan za mu rinka dubawa yanzu idan na buwa da kuɗi sun ce Allah ya fi so na fiye da kai fiye da wani idan wani ya fi ni kuɗi kaga Trump ya fi ni kuɗi Bill Gates ya fi ni kuɗi to kaga sai a daina sallah sai daga wani wanda baya sallah amma ga shi ya fi ni kuɗi ya fi ni jin daɗi an fahimci wannan ko to Allah ta'ala dan ka san bai dauki duniya a matsayin komai ba sai ya ba kafiri ya ba musulmi yanzu ilimin kimiyya da fasaha ilimin kimiyya da fasaha yanzu kaga mafi yawa kana neman wannan ilimi a wajen turawa yake ko turawan nan suna fada da Allah sai Allah ya ba su wannan ilimin to me wannan zai nuna mana an gane to yanzu ga tambaya science and technology addini ne ko al'ada science and addini ne in ka ce addini ne to ana samo shi ana samo addini ne a Amerika da Ingila in kana so ka bari a wajen wannan addini ka zama a akan wannan addini ka je amerika yaya karatu ingantacce na boko a ina ke yoshi a ina ke yoshi a wajen kagurai wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana so ya hana azulu yana so ya hana gwanne saura kaɗan ya hana sai maza Allah ya ce to da can na so hana gwanne fa nazartu ila faris wa rum sai na duba zuwa ga farisawa da rumawa sai daga suna ma ainihin matansu gwanne kuma baya cutar da matayensu sai na fasa manzo Allah biyayyen halitta wanda aka ba alqur'ani yayi nufin ya zartar da wani hukunci amma sai ya duba turawan wannan zamanin masu civilization na wannan zamanin su ma suna yin gwanne sai ya fasa hanawa ina fata gano wannan to yanzu wannan abin da manzon Allah yi, ya karu da waye ya karu da turawa ya karu da farisawa da rumawa akan wani ilimi ilimin addini ko ilimin duniya ilimin duniya ba laifi bane musulmi su fa'idantu da kafirai ga ilimin duniya su kuma kafirai su karu da mu akan ilimin addinin mu mu mun san lahira mun san hanyar aljanna su kuma sun san hayatu duniya rayuwa mafi tsakanci wa ya fi morewa mu muka fi morewa na fatan gane to ya kamata mu riga jan layi mu gane bambanci tsakanin menene addini menene kuma me galiban yan bid'a ba sa iya bambanta wannan in ka ce wa dan bid'a maulidi ya saba wa sunna maulidi bid'a ne sai dan bid'a ce kai kuma ba kana shiga mota ba ba kana hawa jirgi ba to kaga shi in ka duba kwakwalwan gaba ɗaya a rufe yake kawai abu je kawai gaba ɗaya ah, shi mai hada mota da jirgin sama da kwamfuta eh? da kwamfuta da kaza da kaza da kaza mai hada shi da addini abinda ake koyowa a amerika da ingila yanzu kamar sallah na ke koyo shi a amerika azumi ba zakka aikin hajji da a ina ke koyo shi wurin manzan Allah ko to amma kera motoci da jiragen sama da kaza da kaza da kaza ina ke koyo su kaga wannan ba addini bane shi Allah abinda kafiri yana da shi har ma Allah ya fifita kafiri wani lokaci akan musulmi akan shi an ce mu lokaci yayi to insha Allah za mu ci gaba da wannan bayani dan ya kamata mu bambanta mu gane bambanci tsakanin al'ada da addini